waɗanne nau'o'i na amfani da matsayin da ba naka ba akwai amfani da sunan wani ta hanyar na'urorin zamani da doka ta ƙidashi layi goma sha hudu mai lambar dubu biyu da goma sha tara talatin da uku uku ga watan juli da harkokin ayyuka da ba su dace ba a kan na'urori amfani da matsayi ko aikin wani wanda dokar ɗari da tamanin da tara zuwa ɗari da tasa'in na kundin hukuncin ƙasar Nijar. Menene ke bambanta waɗannan laifuka guda biyu? Amfani da sunan wani ta hanyar na'ura na'urori yana abuwa ne akan kafofin yanar gizo amfani da matsayi ko aikin wani bangaren 'yan sanda ko kuma 'yan farar hula Me ake nufi da waɗannan laifuffuka? Laifin amfani da sunan wani shafin layi goma sha hudu na dokar dubu biyu da goma sha tara talatin da uku uku ga watan Juli na shekarar dubu biyu da goma sha tara da harkokin laifi a kan na'urori a ƙasar Nijar. Amfani da sunan wani da gangan ba da izini ba ko ƙoƙarin tada mishi hankali ko tozarta shi shine ake cewa amfani da sunan wani akan na'urori. Shafin layi ɗari da tamanin da tara na kundin hukunci ya ce laifin amfani da matsayin wani ya kumshi mutum ya shiga cikin harkokin gwamnati ko kuma 'yan sanda ko ya aikata wani aikin ɗaya daga cikin su ya cuci mutum ta hanyar nan da kuma mutumin da zai sa rigar 'yan sanda ko wani matsayi ba tare da an san shi da shi ba. Wani tsarurruka ayyuka ko matsayi ne wannan lamari ya shafa? A kutamce muna iya zana amfani da Facebook kin mutum, email, Twitter, site web ta hanyar amfani da sunansa ko fotonsa ko wani shaidarsa da zai sa ka shiga matsayin mutumin wannan shine laifin amfani da sunan wani in kuka yi amfani da matsayin wani lauya ko majista usiye candarma polisiye notar militar za a tuhume ku ne da laifin amfani da matsayin wani ko aikin wani waɗanne hukunce-hukunce ne aka tanada a game da waɗannan laifuka guda biyu wanda ya afka laifin amfani da sunan wani zai kurkukun shekaru biyu zuwa shekaru biyar da biyan diyar miliyan biyar zuwa miliyan ashirin ashirin wanda ya afka laifin amfani da matsayin wani zai yi kurkukun shekara ɗaya zuwa shekara biyar da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari ko yin ɗaya daga cikin wa'annan hukuncin wanda ya afka laifin amfani da aikin wani kuma zai yi kurkukun wata uku zuwa wata shida da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari